mai gari ni abin ya dore mun kai bari bari dai ya fito bari ya fito ya za a yi ma hankalin mai kwanta salamu alaikum Allah shi kanta sannan ku dai malami eh malami sannan ku dai yawa muna cikin matsala ta waziri kai ma akan idan ka ga abin da yake faruwa babban malami yarinyar nan lantana tun dafa muka je gida da ita in ban da kuka babu abin take mun yi mun yi mun yi mun yi sai kuka take kuka kuka take me tace an yi na'am me tace an yi hmm? ko ta gaya ko ta magana ne a ba ta ce komai ba don idan mun tambaye ta muka matsa mata kuka kawai take yi to shi yasa na ce tunda ta bar wajenka take wannan kukan eh, da dauka ne ma ko ta ko ta gaya ko ta magana ne ai fita aljani ne ai fita aljani ne shi ku aljani in zai fita to kofi zai fita fahimta kofi za ta za ta fa yanzu kana nufin mu barta ta kukan kenan ai ku barta kurin ku kurin in ga ku kai kar ku matsa mata matsa mara tambaya wallahi akwai akwai matsala fa kar ku ƙara tambayar ta billahi kai ka ƙara tambayar ta in dai kuna son ku gama da duniya lafiya to ku ku ko zafin fita aljani ne ban gane kofa za su sake mata kofa kofi za sake yi mata kofofi a'a ai ba za ku gani ba aljan in ya shiga jikin mutum in zai fita sai ya masa kofa kamar 300 to ita yanzu nan kofar da za a yi mata ta ku 300 samu da ƙasa gaba da baya saboda gaba ɗaya kayan za su haɗu su yi waje aljanin waziri muje fatin na barka lafiya ta ku kanta a huta lafiya in ta daina in suka fita shikenan da da da da daina to shikenan eh ta daina to shikenan kuka eh eh